أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أموام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon wannan sallah a cikin lokaci muna fatar Allah ubangiji ya amsa muna shi gaba da karatunmu a cikin littafin riyadu salihin littafin shehin malami abu zakariya ya yahya da sharaf an-nawawi rahmatullahi alai. in jama'a wasu manta ba mun kwana ƙarshen hadisi na ɗaya. yau za mu tashi 482 a cikin wannan littafi shafi 180 hadisi mai lamba 482 insha Allah Ya ce wa an kabir ibn ujra eh kabir ibn iyad وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال عن كربود كعب بن عياض الله يقارى مسيدا قال ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي منظم الله إرادة أمينة على الثبت قريش هنا سوى إن لكل أمة فتنة lalle ga kowace al'umma akwai fitina kowace al'umma sa abin da aka fitne ta da shi wa fitnatu ummati almal abinda a fitnar al'umma ta shine dukiya rawahu tirmidhi Imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala yati hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce Ina wannan hadisi na son ya gwada muna kowace al'umma tana da irin fitin da Allah ya fitar da shi akwai al'ummar da aka fitina da mata mabani isra'ila akwai wayanda aka fitina da ahe-ahe wasu kuma an fitine su da bautar gumki mu kuwa ga al'umma an fitine su da son kuɗi dukiya don a samu kuɗi ko yi mutuna na iyawa kuɗi dai kuɗi mutum na iya zuwa maka haye dawa bai roƙi aljanna ba amma yana roƙon kuɗi ya Allah kuɗi wannan al'umma an jarabe su da wannan kuma babu shakka an ci maza da yawa sanadiyya kuɗi jama'a kuma ga kuɗin gaba ka samu abinda ba a rubuta masa, ba duk abinda ka samu an rubuta mana sai ya shigo hannunka ga ke na ya kamata mutum ya neme su hanya mai kyau kada mutum ya zama rabu ya sa ya tsayin daka ya nema amma kuma hanya mai kyau don ko ka bin gunyin hanya ka samu rabonka na ka samu ko hanya kwarai ka bi shi ne za ka samu ba ka wuce sannan allah maɗaukakin sarki ya ce ina ma walo kuma auladukun dukiyoyin dukiyoyinku da yayanku tuna ne gare ku saboda ka dukiya tana da fitina kwarai da gaske inda abin zai baka tsoro za a ga mutum da ya dan mallaki wasu 'yan kuɗi sai ga ya fara koyo ba a gani har da wasu ibadodi sai a daina gani shi ba a gani shi saboda ya shiga fitina ke saboda ka 'yan uwa musulmi mutum ya roƙi Allah ya bashi kada ya zauna babu ya roka Allah ya bashi amma ya bi hanya mai kyau sannan roƙi Allah kukin sarki dukiyar zama ga hannu ne ba cikin zuciya ce ba don kuɗi in suka shiga zuciyar mutum yana sa ya kaci alaƙa da kowa sanadiyar kuɗin na, ya hanka taɓa su komi yana iya amma ya zan duke ga hannun ya take ga hannun ta shigo ta yi ta ya hutar mure ne ba ta hana mai kwana ko da ta kari to ya Allah ka ba mu ikon gane yake wa an abi amrin wa yuqalu abu ubayd bi eh, abu Abdullahi. wa yuqalu abu laila usman ibn affan shine usman na affan radiyallahu Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace laysa libni adama haqqun siwa hadhihi al-khisal dan adam bai da wani haƙƙi cikin dukiya in banda wayannan abubuwa baitun yaskunuhu gidan zai shiga wa saubun yuwari bihi auratakum da tuwahin zai rihi al'aurata da shi yace wa jilful khubzi da guntun gurasa wal ma'i da ruwa shi an nashi gidan zaka shiga ka zamna tuwahin da zaka sawa na abin zaka ci shi ne naka a cikin rayuwar duniya kaka wuta nan idan mutum ya tara maka ne dukiya zai tara maka ne hisabi amma kullum gurgudu kana da abin da haka ci kana dan gidan zaka boye kana da escort zaka sa nan wannan shi ya arabon dan adam dan cewa laysa libn adam haqqun dan adam bai da wani haƙƙi a cikin rayuwar duniya cikin dukiyar duniya siwa hadhihi al-khisal banda waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata ina mutum na ɗaukar dukiya ka wuri ka ɓoye kila kuɗin nan ba ka iya sanyewa ka tara wa kanka hisabi kila ma ba ko haya kware ka same su ba saboda ka dan adam ko yoshe zan ha kallon gaba gare ya dibi ina za ana kada zan hudu ba shedan ta shiga zuciya ta shiga kunnuwa ne dama shedan yayi rantsuwa ya dauki alƙawali ya ce summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin shedan ya ce wallahi sai na zo musu ta gaba gare su in zo musu ta baya gare su sannan in zo musu ta dama in zo musu ta hagu ba za ka samu fiye suna godiya ga Allah ba aka ce shedan idan ya zo musu ta gaba sai ya gwada ma cewa babu hisabi duk abin da ka yi abinka babu hisabi babu lahira in yanzu mata baya sai mantar da kai duk abin da a ya wuce baka tuba in yanzu mata dama sai hana maka alheri baka yin alheri ko nawa gare ka sannan in yanzu mata hagu sai ya kawata ma aikin sabo ta danci ko nake kana iyawa shi ɗaya ya ce sai ya biyo ta gaba in an ka gane da yi nasara bai koma ta baya ba za ka same suna godiya ga Allah wala ta tajidu hun shakirin Alƙawuli na fi ɗaya tsoka kaga ya kamata ga mutum ya kokari shi wa kai ne ƙiyamun layl shi na nan ya tanka baka sai kullun abukan zama nama ya kabata kullun yana yana nema abokan zama jihar nama, ina abokan mutuwa su Allah shi mai kariya daga shirin shaitan yace qala tirmidhi imamu tirmidhi ya fada in sami'tu abu daud naji abu daud sulaiman ibn salim al-balkhi yaqulu sami'tu an-nadra ibn shumayl yaqulu al-jilfu abina kuma al-jilfu al-khubz laysa ma'ahu ida gayan gurasa gurasa gayan babu mai ta al-jilfu wa qala ghayruhu shi ko wani sai yace abinda kuma al-jilfu huwa ghalizul khubzi busassar gurasa wata ta bushe ba ta da laushi wadda ba ta cewa sai da kyar wa ƙarar harawi almuradu bihi huna wi'a'ul khubzi yadda abin da gani shine nan yadda kada aka sa aka sa gurasa yadda kal jawaliki ya yadda kamar burga ne da kuma ɗan cire wanda aka aza wato aka aza abinci sama gare shi shi na yake cewa annabi sun ma ya yi magana ce ɗan adam mu'ayin da guda uku ɗaya kamata ya riki inda ka ɗaya ginin za ka shiga ka da yasa sunar ka ka abincin abincinka su shahawa kanka lafiya duniya da kakare ta wallahi suna da haɗari ƙwayar da gaske lokacin da duk aka waye gari mutum ya karkasa da ta yana neman ta ido ruhe to da wahala ya same ta da ita duniya mafi yawanci ɗabi'unta wahalar mutane take tana shigo shigo ba zuri shigo shigo ba zuri sai an waye gari mutum ko da yaka an kara ya zo cikin duniya bai san inda yake ba ya Allah ka tausaya mana yace wa ana abdullahi bin shirikh bi kasri shin wal kha al mujama al mushaddada yace abdullahi shirikh radiyallahu anhu annahu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u al-hakum at-takathur yace na tai wajen manzo Allah ne in na karatu al-hakum at-takathur qala sai ce ya qul ibn adam mali mali dana ta dukiya ta wa halaka ya ibn adam min malin yace dan adam ka da wata dukiya ne halam ai dan adam baka da dukiya illa ma akalta fa afnaita in banda abin da ka ci ya kare aw labista fa ablaita ko abin da ka saka ya tsuwa ka dade ka yasuwa aw tasaddaqta ko kuma abin da kai sadaka da shi fa amzaita ka zasa da shi kiyama yace kiyama kai ka yanzu ajiya gare ka shi daya gare ka da adam baka da wani banda wannan sai ka aruka ta dukiya ta dukiya ta ina dukiya ka ta ko dai mutum na mutuwa dukiya sa da gare ta kuma ta magara abinda ka ci da abinda ka yi sutura da abinda ka yi sadaka shi an annaka sauran da ka mutu ba naka ba shi yasa kana ganin mafi yawanci sun masu hankali su ne suke cin umarni dukiyoyin su yi aikin alheri da shi sai ya taimaka makama 'yan uwa ne taimaka ma dangi ne taimaka ma addini ne rayuwa ta bai walakantar shi ta ba ta ga ya muri ma rayuwar duniya ke amma a waye gari mutum ya wahala ya wahala dukiya ya tsariya sai ya mutu ya bata sai ta kuma wato gado ga magada ana ta wasika da ita kai ka ta yi kasara baka kai sabi bin na aka duniya ka san mutum ya da yi makai ne ajiya ran tashin kyama ya iske abu ta shi na shi wani sahabi ya ce da iske manzan Allah sallam yana karanta masu habbai alhakumar takafu abin ma'anar shi ne wato a takasur neman tara dukiya alhaku ya ɗauki hankalin ya shigar da ku daga barin addinin manakun mutum ya kama jiki ne wurin ganin ya samu abin zai kara addinin shi da shi amma yana sun kullum wa ita shi ya za ya sa dukiya yake ibadodi sun samu matsala alaƙoƙi sun samu matsala saboda bi sau son da ya tara wani abu ya dai tara ya tara ya tara ta shi na yake cewa allah maɗaukakin sarki ya ce ɗan adam ba ka dukiya illa ma a kaltafa abinaita, sai abin da kacci ya ƙare abinda ka ci ya kare abinda ka saka ya tsufa tufafi ke abinda ka yi sadaka ka zartar da shi ma'ana ya tafi ya je wurin Allah ya shiga cikin asusunka a kawo kan lada ke wani shi iya eh na ka shi yasa wani hadisi ya ce ma minkum min ahadin illa malu a ahabbu ilaihi min mali yace babu wani ɗaya daga cikin ba sai dukiyar magarin ta yi koyawa ga shi bisa ga tashi ta ya rasulullah ya kowa a santa shi naka ya yi na wani annabi su taka ina ce abinda ka ce ƙari amma ta magajin ka ita ce wadda ka yi sadaka lahira za ka isko ta sa gana ce manzan Allah ga abinda yaka nihin yana nihin abinda ka ba suwa sadaka da abinda ka ba wani kyauta da wani taimakon da ka yi shi na annaka amma abinda ka ci gidan ka ce shi ke ya riga ce babu sauran wani abu ya riga ya tafi ya ƙari yace wa an abdullahi ibn mugaffal radiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi inni la uhibbuka wani mutum ya ce ya rasulullah wallahi ina son ka fa qala sai manzo Allah ya ce umbir ma taqulu kalli abin da ka faɗa fa wannan kalma ta ka wasa da girma fa qala yace wallahi inni la uhibbuka na rantsi Allah ina son ka ya rasulullah salasa mara ko uku yana faɗin haka fa qala sai manzo Allah yace in kunta tuhibbuni in har ka kasance kana so da gaske to fa a'idda lil faqri to ka shirya walki talauci fa innal faqra asra ila man domin talauci na gaugawa zuwa ga wanda ka sona wanda an masoyi na mina as-saili ila muntahahu wato daga gebe zuwa ƙarshen shi ruwan gebe masu gudana to saurin su bai kai saurin wanda ya talauci ka gaugawa zuwa ga wanda an masoyi na ba duk wanda ka sona ya kama jiki ne shiga ba talauci saboda mai saboda mafi yawancin yan azin da talakawa ne masu hali su za a tsare su wurin tambayoyinsu ina sun ka samu ya suna kashe wani sai ya kasar hewa. wani ya yi babban haɗiya ya kasa wucewa wani kuma ya yi mugunyan hanya wani ya samun dukiya ta bai wucewa an yi tsahe-tsahe an yi turbuɗe-turbuɗe an yi duba an yi malamman tsibbu da sauransu duk waɗanda ba su wucewa wurin gaban Allah wurin saboda dukiyar suka tara wannan hanya da suka bi ba ta da kyau amma kaga in ka ci manzon Allah ka kaso dole sai ka tsaya hanya ta kware wurin samun dukiya sai ka tsaya hanya ta kware na aka ce at-tijfaf bi kasri ta'i al-musannad fawqa iskal jim wa bil fa'i al-mukarrara wa huwa shay'un yalbasuhu al-farasu wasu wani abu na wanda aka sa ma doki liyar ta ƙafi hil'ara don ame kariyar cuta gare shi wa ƙari yalbasa hul insan ɗan adam yana sa shi kamar walki yake kamar wani riga da aka ma shi na aka magana cewa ya shirya ma talauci wannan wato neman kariya ga talauci ke saboda aka shi yasa in Allah na son mutum sai ya jarabe shi wani za ka ga Allah maɗaukacin sarki ya jarabe talauci ya riƙe addini ya ce manzan Allah ya kaso so na gaske sai ga ya ta haɗuwa jarabawa a gani na hankuli ko bai yi sannan bayan haka nan wannan bai hana Allah maɗaukacin sarki ya kawo kuɗi ya ba kuma kana son manzan Allah sassan amma annabi ya yi mai haka don riga kafi. ko da ya ga talauci ya zo masa ya hankali shi yasa duk mutum ya tsaye musulunta sai an ba shi hankali ya ya akwai akwai jarabobi ba in kana kirista kan mutum sai a ce kai hankali sai ka haɗu jarabawa in ma wurin kasuwanci in ma gida inda family in ma wajen abubuwa daban-daban sai ka ga jarabobi to kazalika mutum ya ce gaskiya da tsayawa sai ya ga jarabobi musamman irin halin yanzu duk inda kake duniya in ka ce za ka riƙe gaskiyar ka kaga jarabawa amma in ka yi hankuri kuma za ka ji daɗi jarabobi su irin hadde yanzu irin rayuwar yanzu ga misali musamman in ka ce za ka tsaya ba gaskiya komi ba ka ci wanda ba na ƙwarai ba wallahi aiki ya same ku don waɗanda za su dinga yi ma hujumi suna da yawa saboda kamar zan Allah su sallama ke itin wannan sahabin nashi in kana suna su na gaske to ka shirya matalauci ka shirya matalauci garkuwa da kariya saboda ka sauzi zai ta kama hari ka yi shiri saboda ka yan wa' musulmi in mutum na rike da gaskiya ko da ga irin wannan babu ko ya daure dai ya rike ya rike ya rike wani mutum na iya yi aure a yi samu zama laya da masu sai ya yi hankuri sai ya ci ya yi ta hankuri ana ta yi abubuwa na hankuri ne daga baya zai ci nasara saboda duk abin zai zama alheri da mutum sai ya ga jarabobi gare shi mafi yawanci ya ce wa an kabe min malikin radiyallahu anhu kala kala rasulullah Sassan manzan wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bi ibani ani ursila fi ganamin manzan Allah ya ce kuraye bi masu jin yunwa da aka saka cikin garge na ƙananan dabbobi mannasu ba ta kasance wa bi da laha min hirsul mali alal min hirsul mar'i alal mali wa sharfil dini wa'annan kuraye guda biyu da anka suke cikin ƙananan dabbobi garge ruhe anka suke su anka ruhe kuma ga suna jin yunwa bannar za su yi to ba ta kai bannar da wato son dukiya da son mukami kawai mutum ga addini ne ba ba ga ta ga addini ya kama gana wato wannan hadisi ya daga cikin hadisi masu ban tsoro kwarai daga son dukiya da son mukami abubuwan guda biyu manzo Allah ya kamanta su da kuraye biyu masu yunwa da an ka suke cikin ƙaran dabbobi yau kana ganin kura yadda ta kawa karamar dabba in ta kama to bale an ce wan garge na an kasa an ka ruhe babu wadda ka zuwa ko ina. ai inda da yana ko sa ya ka wayewa duk ɓanna da aka yi sun gasu to waga banna suka yi manzan Allah ya ce ba ta kai ɓannar da son dukiya son ka tara kuɗi da kuma son mukami mulki da duniya wanka ko na siyasa ko wanda ba na siyasa ba bannar da yake ma ga addinin kafa ba a sai kun bannar da yake ma ga addini to bai kai bannar wayancin kurayen ba manzan Allah ya yi buga misali kana gani yadda wato yadda addinin mutane ka samu matsala sanadiyar mulki ko kudi ga mutum in yi samu kudi sallar jami'i bai yi. sai ce ai sallar jami'i ba dole ba ce na sha ba da misali duk wanda ya sami miliyan goma bai sallar jami'i kullum wannan na buga misali ne kaɗan da wahala ka iske jami'a ya cika ka iske cikin mutanen da jam'i biyar da yini a ce wanda ya tara miliyan goma na yi. sai wanda Allah ya ce ba a ba a samu sannan an ce yau mukamin mutum mukamin kujera an mutum babba daga ciyaman zuwa sama da wahala ka iske sallolin nan guda biyar yana kiyaye cikin jami to in ka diwa wasu bangarori kuma na addini dan ba sallah ita a addini ba akwai abubuwa bangarori daban-daban kuma da yanzu kaga ko amana an ka an ka da ita an wa addinin ka illa ya alƙawali an ka raba ka da shi an wa addinin ka illa in zumuntaka an ka taba an wa addinin ka illa in duke ka taba ma zumuntaka, dan yanzu kayo mutum na samun kuɗi yan uwar su mai ruhu, akwai wanda iske malam abbas ya ce da Allah malam sun nake kai ma addu'a zan na kanu in miza kai ce sadaka in tai in samu kuɗi in san yan uwana sai shi malam bai gane abin da yake ni, ya ce abin da yake ni shine in ya tayi kuɗi ya dawo duk yan uwa ya tawa su yi kaga shi ko dan adam in bai rayuwa da yasa ba sai zumta ta samu tsada da mutane wannan tun dan uwanka na kuna wata guda ba ku gaisa da shi kai wani kuna shekaru ma ba ku san juna ba amma ran da Allah ya ba ku diran nan ka sani sai ya taho sai ce ai da shi da ba da shi da innaka kakansu na uku guda sai ya dinga faɗa ma cewa ga zumunta ga zumunta dan me sau da ka ɗauke da muhimmanci ka ba shi wani abu kaga an samu matsala mutum ya dinga kewa da yan wani sannan wasu ku mutane da an kayi kudi aka kusance ka wuri lokaci guda ba kai ba ba a san uzuri ba shi kenan suka ga wani sai ga ya ɗauki mashin ya ba wani amma bai ba ƙane ne ko bai ba ƙane ne komi wani aimi haihuwa ya bara ragon suna ga ƙane ne aimi haihuwa komi ba su ba ta ga duk irin waɗanda sai ga su samu matsala shi musu in bai kai rayuwa ta nesa ba a ce wanka uwa guda uba guda ya ba wani ragon suna amma kai ba baka ba kaga sai rayuwa sai ayi hankuri to saboda haka shi yasa kaga wato son dukiya da son mukami suna wasu mutum illa ga addini kwarai da gaske shi yasa kuna ganin mutum Allah ya ba dukiya yayi a hankali ya gurgudu yadda ya iya gurgudu wanda ya taho gurgudu abinda ya samu a bashi in babu a bashi hankali shi ma matsayi wanda ya hange ka kana iya mai kana ya samu mai aiki kana iya mai alfarma shi ma ka gwada abinda ka iya waka kai abinda ba ka iya ga ce wallaya abin na wannan na ya yi karhi na haka nan na yi amma ba a koran mutane mafi yawanci wasu da Allah ya ba su ɗan awa guda biyu ko kuɗi ko mukami za ka ga bakaƙen maganganun sun yawa da yawan hushi fada da an tobe su kaga gana suna koran mutane kaga an samu matsala sannan wani bi ita dukiyar don neman ta tsaya ko ga don neman ta tsaya sai ga an yi tabi ɗabi laye malam akwai wani ahalin sunna na to ka san in mutum na suna bai karatu matsala aka samu kawai ɗaya sai wani sunci zai taimaka mai saboda ya ga dai gaskiya tsakaninsu akwai sun shawo kwaye da gaskiya zai taimaka mu taimako mai za ka yi wa da ya ce wallahi ina haɗa ka da wani taimaka ya ko ɗauke shi ya kai shi wajen wani ya kai shi wani wani wuce ce to abinda za a yi zai je ya kawo miliyan uku amma shi ku kwanakin shekara nawa an ɗari uku da 360 za a samu miliyan miliyan 360 za a samu za a ba shi amma abin zai kawo wa da sai ya kawo miliyan uku a ce a tutuwa ruka a kawo a sayo ka za a sayo ka za a sayo ka wallahi malam ka kaka sai da an ka shi miliyan biyu da rabi gare shi duk bai gane ba an ka bashi wasu kwalabe an ka same wasu abubuwa ciki an ka ce ta gida ne ya gida ya ruhe kuma duk ya ta yi kuma ahalin suna mu wallahi an ka tashi wa'azi ma ga yadda ka zanzari ya ɗauki mota ta yi a sai wa'azi sai abin ya baka so amma mutum ɗaya ya su ka ce taimaka mazi haka akwai ban tsoro an shi a tambaya. baya zai sai ce makama zai zai samu kuɗi wajen miliyan 300 da wani abu yi ce mai za ka yi a very stupid wallahi wallahi malu to kai in kana in kudin gaka sun yi sabaka bakanka ka bani da wanda a gare ni mana ha ah? mun sai ce ce makama zai wallahi malam an an shi wajen miliyan biyu da wani abu gari rannan da Allah ya sa taimako ne ya ce wurin tsohuwa ta yi ya ka dubu biyu ba ta ta ce wani Allah shi ma albarka ta yi sai addu'a akwai wata kawai ta so daga mera ce ma ya ba ta dubu biyu ce ta gode Allah ya saka da alkhairi ya ce gida ya ce wallahi duk kwanakan nan bai iya kwana in dare bai iya kwana amma ran nan kawai sai gashi ya ta ya kwanta sai kwana ya ɗauke shi wallahi ma cikin kwana sai an ka ce mai ya tahi abin nan da ya gusto da ya ɗabe shi cikin kwana an ka faɗa mai haka sannan mutumin nan da an ka ce kashewa magana in yi magana duk ɗaya ne mutuwa za su yi sannan duk mata ne mutuwa za su yi sannan za a shanye mai kawo wanda shi ka ba kudin kashi mai magana haka ɗaya walla an ka faɗa to amma cikin daren nan kawai sai an ka ce ta yi ɗaya da abin nan sannan mutum da an ka ce kashewa magana ta shi mai magana ko da ya falka kawai sai ya ga cewa kai lalle haka nan zai ya ta yi an ka tone ya hidda kwalaben nan da kai ne sannan wannan da ya ce wuri ne ya yi mishi magana sai su wani abin da za a yi wani ka ce kai kara in kai kara insha Allah ta'ala kudinka za su yi wallahi mala ya ce kara haifar shekara shari'a ba gama ba ana na ana yinta amma dai ka ga abinda Allah ya ce ba kai dai yanzu imani ne ya fara dawo ba, amma ya zura kudin suna can don haɗarin irin wa'annan malamai cewa sai ni ni kire ka ni ka taho kaga duk shari'ar za a yi da su sai dai a baya saboda ka riga ka ba faruka an ka sai e ba su barin sai an wa mutum tsahi wani lokaci don yanzu kaga akwai wanda da zara an ka ce ka yi abu na harko step na harko ka taka shi wala ba ka idawa baya mutum bai idawa baya akwai wanda za a cewa ya taya sadaka da kuli-kuli bara goma sha matakin harko da ya yi shi ke kamar ya shiga cikin abin da su bai idawa baya kuma duk abin da an ka ce kawo kawo zai sun talauta mutane da yawa daga cikin wani ko wanda hagiya ne ya fi sa ka mutu akwai wanda za a ce sadaka da shinkafa akwai wanda za a ce sadaka da kuli akwai wanda za a ce sadaka da gishiri kuma yadda ni an ka ce mini an sadaka da gishiri sa'i guda ce o'o oh, oh, abin ka da muka mutane wa'azi iya ya kawo gari wallahi malam ina kara ta cikin sai na gadi an kira da wata lamba sai ya dauka sai ce ba bil adama bane ba ya sai wata rana kana sai da saka suwa na biyo ka bani sadaka shi ne naka sai in taimakawa ce yanzu kana ina yace yanzu hina kuwara ko kuwara ko ambaliya kuwara to abin da ka so gare ka kace sai ka sadaka da gishiri sa'i guda in kai sadaka sai ka kira ni ka faɗa lai mala to kaga yanzu mutumin da son son kuɗi ya shiga rai ne yi zai to kana taka mataki na warko wala ka shiga da baibiyarsu baka iya hidda kuma baka iya faɗa ma kowa sai dai a ga dai sai ka rangamo nan ka rangamo nan ka rangamo nan ka bas ina za ka kama ahi na da zaran ka taka mataki na wasu kashi jiki nan baka idawa sai Allah ya taimake ka eh kwadai shi na ai kwadai na malam 'yan china 360 wallahi mala e sai wanda Allah ya tsari, kuma wallahi mutumin nan wallahi ƙarfe ukun da ya aka cewa sai ya kai kuɗi dubu ɗari biyu haka ya kama ya kai dubu ɗari biyu ya kai dubu ɗari uku ya sai da wangan sai da hada kuɗin marayu da an ka ba ya gama su ya kai wallahi kuma bai tashi zuwa sai tsaye uku na dare ka tashi tsaye ka zuwa kuma hawa wajen filami, ka tashi cikin dare ka zuwa nan daji kai tsaye kai ba kama gudu wani abu shi kudin da ya kallo ba samu zai in ka'ira nan in ka faɗa mutane duk ɗayan kan da su shi cewa an kai duk ɗaya ne mutuwa da su mata ne mutuwa da su sannan ƙahun shanye su za a yi to sai duk lokacin da ya shiga wannan keji ya shiga wannan abin ga nasu bai taɓa kwana lahiya ba kullum tunanin shi kai wanga al'amari yana tunanin kuɗi yana tunanin in yace bai yi kuma ya jawo baya kuma ɗaya ne musamman a rasu kaga ba kai gaba ba kai baya ubangiji Allah ya kare mu sai wanda Allah ya kare na malam saboda yanzu kowa zuciya ce dai ya samu dai ya samu Allah wani mu da kariya saboda ka da son mukami mulki da son kuɗi suna wa addini mutum illa mugunya don wannan na ka bayan addini ne wallahi har abada kuma shi kina ya ta yaka nan bai da addini ka ce kayan tsaye-tsaye don ka samu mukami ka yi tsaya tsaya don ka samu kuɗi ba ka samu kuɗi ba ka mutu ba ka ba. imani kaga aljanna Allah ta zama haramun ga mutum ke ubangiji Allah ya Ya ce wa an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala an an karɓo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ala ya ce nama rasulullah kuma ala hasirin manzo Allah ya yi kwana wata tabarma faƙama sai manzan Allah ya tashi daga kwana ne wa ƙad asara fi jambihi ta yi mai alama ta yi mai kwanto ga gefen da ya kwanta ƙulna sai muka ci ya rasulullah ya manzan Allah lawuta khazna laka wida'an da mun samu maka wani abin kwanci mai ɗan laushi ya rasulullah ka dina kwanci a kan shi wato ɗan abin da za ka ɗan kwanta a kan shi kamar irin yar katiwa yar ɗan wani abin kwanci kawai mai dan lauji lauji ka? amma yanzu ga ga ya rasul kama ma ta yi ma kwanto ga ta yi ma kwanto ga huska ya rasulullah fa qala sai manzo Allah ya ce mali wa walid dunya ina ni ina duniya duniya kwana nawa zai yi cikinta? ma ana fi dunya illa karakibin isdallat tara shajaratin sun maraha wa taraka ni ba kowa nake a cikin duniya ga fate kawon mahayi dabba na ya sauka ƙarƙashin wata itaciya ya ɗan sha inuwa ya ɗan huta sannan ya ɗauki kayan ya ci gaba ni haka na ɗauki cikin duniya saboda ka bata da zahi ban ɗauke ta da zahi ba saboda ka ku bari in kwanci na bisa bar ba saboda ka haka manzo Allah ya ɗauke ta mu ma haka ya kamata mu ɗauke ta za a ga wani yana iya karumo nan karumo nan don ya samu ya gida mai kyau ya yi ɗaki mai kyau abin kwanci mai kyau wasu kai hankuli sai Allah ya gwada ma ka kai amma sai lalabonan lalabonan kai dai ka samu wurin kwanci mai kyau samu gado na musamman irin kasiwa na mai abin wanda irin irin mutu ya kwanta da wahala ya ka samu a sufa saboda ka annabi sassu mai ce ni ba kowa nake cikin duniya illa kamar mahayi dabba ne ya gaji ya tuya itaciya ya sha inuwa zai kuma hau dabba ta ya kara gaba haka nake duniya da daga ba ta da zahi da rai wata gana sayid na umar radiyallahu anhu ya sallama manzo Allah sai ga manzo Allah ya hito ga alamar tabarma ita ma ga hukka ta kwanta mai ga jiki alama sai manzo sai sayid na wasi a rasulullahi yanzu ga ka matsayin ka na rasulullahi irin abin kwantin ka yayi maka alama ga jiki amma ga kisra da kaisar manya-manyan sarakunan duniya suna da benaye na hawa hawa hawa suna jin daɗin su yawon su wallah amma kai kai da ake yi halitta Allah ka so ji abin wurin kwanci sai ce awa awa an tafi shakkin yanzu khasaf kana shakku game da ni rasulullahi nake ya kai dan khattab yace ulaika qaumul udlat lahum tayyibatun fi hayatid dunya fi hayatihim ad-dunya wa'an mutane waɗanda an gaggauta mutu arzikin su da duniya suka canye na lahira suka canye za su canye komi ko su lahira komi ba su da saboda munan duniya ba wai mun zo don mu ji daɗi ba ne Allah ya faɗa mana duniya ba inda ya kamata mu sani daɗi ba ne duniya wuri ne wanda za ka yi aiki ka wahala Allah ya yi taron tsuwa cewa duniya gidan wahala kuma tabbas sai mutum ya yi wahala laƙadar halakar insana fi kabadin tabbas haƙiƙa muhalarci tsarin cikin wahala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya kai dan adam kai mai aikin wahala ne kuma ka kama filifin da ka da ubangijin ka cikin wahala famulaqi ka da kuma kuma wahala da kai shi yasa duniya duk wanda zai dauke ta in dadi ya toma wallahi alhamdu in ma bai toba kai kana ka rike Allah kana ka rike ibada dai da aka wahala rike addini ne gam dan shi ne saving ɗinka wallahi duk wani duk wata hayaniya ta taso daga addini duk yadda ranka ya ɓaci kar damuwa ta hana maka yin ibada sai yi arwallah kai sallah roƙi Allah Allah ji masauki duk da kake damuwa an bata ma rai ka sai kai arwallah kai sallah ka roƙi Allah wallahi za ka samu sauƙi da rayuwar ta, amma in ka ce rikici ya tafi ma ka sai cikin dare ka kasa kwana idan ka biyu ba ka iya kwana zuciyarka zininka hawa zai wallahi ma rayuwar duniya ba a yi mata haka duk da kaga bala'in duniya ya aro Allah ka roki Allah saboda kamar za Allah ya faɗa mana shi dai matsayi ne ga duniya ga yadda ya ɗauke ta wa ana bi hurata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kuma yadda kullum fuqara'ul jannata talakawa za su shiga aljanna qabla al-aganiya tun gabanin mawadata su shiga bi hamsin mai a ti'amin shekara ɗari biyar sai talaka ya shiga aljanna ya baje ya daɗe cikin shekara ɗari biyar na cikin aljanna sannan mawadata masu mayan su biyu shigo da kuma daga baya za ta ne musu tambayoyi kaga in ka diba za a harkar talauci jarabawa ce ba ta da daɗi amma zai zama rahama da mutum ran tashin kiyama musamman in ya rike addini talauci ba illa bane amma inda yake da illa inda mutum ya gani yana ganin ina ganin lahin ubangiji Allah ne ni ma ka bar ni hakan don wani zai kama cewa Allah ne ni ma ka bar ni hakan Allah ka kyale ban da komai Allah ne ni ma kaga irin wannan kalaman suka sa dan adam ya zan ya wahala duniya kuma ya wahala kiyama don Allah ba a mai haka inda da ya hudu wani hadisi ya ce talauci wasu ya basu su haka nan don in ya ba su kuɗi lalacewa za su yi wallaye wani ya hanka ba shi ko miliyan goma lalacewa zai halaka zai shi da zai a bashi haka nan ya kata ya samu dubu goma ya samu dubu biyar har ya gama rayuwa ta yi ba a bahi da yawa shi ma Allah kuma ya zaɓi rayuwa ta talauci saboda mi saboda duniya bai ɗauke sa bakin koyin ba tana zo mai amma da rabe ta yake domin kaga annabi sallama ko an kawo mai rabewa na yake ba arzikin yake so kuma Allah ya bahi buɗe tafkoki arzikin ƙasa ko bi yake so yana samu amma bai zaɓi wannan saboda ya san yadda amma sai ka dibi manzon Allah yana iya ba mutum raƙumi ɗari kyauta raƙumi ɗari a baka sun kyauta raƙumi ɗari su kada yanka diba dun mai kyautar raƙumi ɗari kafin san ba a ce mai talaka amma shi haka rayuwar ta duk abin da ya shigo shi na rabuwa da shi saboda rayuwar duniya da abin san a mai addini shi kuma annabi sun kuma yana roƙon ƙwayin Allah daga fakaru. Allahumma inni ya bika min al-kufr wal faqr ya Allah ina roƙon tsari daga kafirci da talauci kafirci da talauci kaga talauci na faƙaru na da matsala wanda baka da komi in yau ka samu gobe baka kana da me za ka samu amma talauci na miskin shi miskin kuma yadda malamu suka yi fassara ya dan wani abin hannun shi amma bai isa ta yi jama'a ina fatan mun gane magana saboda haka hadisin da aka ce Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hasunni fi zumutul masakin Allah ka rayar da ni ina miskini ka kashe ni ina miskini kuma ka tare cikin taron miskini ga tashi kiyama to shine nan aka ce kenan ya gwada talauci na miskin yana da sauki da yana da abin hannu ne amma isa ti abeda to mafi yawancin mutane hakan nasu sai ga wani yana albashin wata ɗan wata ya yi sai ce sai magi ya sai gumi ya sai tsaba da daga bakin na ya tsaya kila ana iya kwana 20 ko kwana 25 dan abin da ya rage na kana daga yawon ko wanda miskini na duk wanda bai yare hegida na shekara guda bai hito ba ko magi bai faɗa kowa ba wannan miskini na malamai suka ce ana ba shi zakka duk wanda bai iya rihe gidan shekara guda bai hito ba to miskini na wanda a ce wanda yana da abin da ka ci shekara guda ko bai hito ya nemi koyi ba to wannan ba a ba shi zakka za ku sun yanzu irin wa'annan sai manya-manyan mutane amma duk wanda ya zan faƙaru yake da tare shi shi faƙaruwa haɗari gare don wata rana mutum lahin Allah zai gani Allah mini ma ka kyale na haka shi ya illa ne shi yasa alarama zuka ce kabal faƙaru an ya kuna kufra talauci na faƙaru ya kusa zama kafirci don wani iri ne ko ɗayan ka ce mai ga wani abu shiga yake ko yana halaka shiga yake don ya samu wani abu in wani ta ma saba da akwai wanda an ka ba dubu arba'in shigar shi an ka wani dubu arba'in na an ka ba shi an ka shirya da shi za a iya ta a ɗauko kuma dubu arba'in na an ka ba shi da an kan mai ya haɗe ce dubu arba'in na an ka ba shi da yanzu kaga ka ba ta gaya masa eh to kada shi dubu hamsin gare kudi na masu yawa don kila rayuwa ta bai taɓa rike dubu hamsin to talauci irin na faƙaru shi na ka samu tun duwani wani haɗari ya faɗa to ubangiji Allah ya kare mu na'am na'am na'am eh eh eh eh eh aljanna eh kware da gaske ko sun yi aiki da shiga a zana dukiyarsu ba ta bari su shiga sai ai musu tambayoyi saboda me saboda wani hadisi ya ke cewa kawahun bawa ba su gushewa a kan sarari sai an bai tambayoyi guda hudu sai an sami mutum samartaka ce kurciya ce ina ya kare ta sannan sai an sami mutum dukiya ce ina ya samo ta kuma ina ya kashe ta sannan sai an sami mutum ilimin da Allah ya bashi wani ina aiki yi da shi to kaga ya gwada cewa kuma hadisi ne ingantacce wannan to kenan eh in eh, shekarun eh kwaye da gaske kowane wato hisabi daban-daban yi. don ita dukiya dama hadisai da yawa sun to akan cewa dukiya suna yawa kuma hisabi na ƙara yawa ko ba gaskiya ba kenan inda za mu iya gane iskali nan inda aka ce manzan Allah su kuma ya faɗa ya ce Allah zai gama hisabi wato tun ka wato kama a ce da sahi zuwa sha ya gami ma kowa hisabi to shi kuma sai a ce wa inna yawman inda rabbika ka alfinatin min mata uddu yini guda wurin ubangijin kamar shekara dubuna ga irin kida na ga irin yadda kuke yawa kenan sai ya zan hisabin da za a yi musu Allah cikin rabin yini ya gama hisabin kowa da kowa kowa da kowa an gama mai hisabi kenan su masu kuɗi tsananin hisabin da za a yi musu sai ya zan sun daɗe aljanna tsawon irin yinin lahira shekara 500 suna kenan shi yinin lahira eh kama awa goma sha biyu to shi ku awa goma sha biyun nan sun yi ƙarfin shekara dubu na duniya su kaga sun talaka sun jima da shigewa a zina sun tuntun saboda ba su da kayan komi dan abin da ya samu ya riga ya abu ya siyasa eh. <laughs> bincike da aka sai mutum wanda suka tara da yawa sai wanda ya samu da yawa na aka bincike wanda ya samu da yawa hukam ai bincike komi ba ai shi yasa shi dan adam bai cewa Allah Allah kai ba dukiya dan gudun hisabi mutum roƙo Allah ya ba dukiya dan ko shi annabawa akwai masu dukiya akwai akwai billionaire wai su an ga annabci kuma ga dukiya kuma Allah ya tabbatar musu aljanna za su shiga amma su dukiyoyin su gabaki daya dukiya ta mai tsafta yo dukiya ta kuma duk annabawa an haramta mu dangin su daga dai su duk annabi in biliyon nawa ya bari ɗaya ne babu mai gado cikin bai tumana za a kai to ana yi mata tambaya wannan dukiya saboda cikin bai tumana a kai ta eh duk da an ka ba shi annabci da manzanci shi ke nan komi an gama bai Allahu a'alamu haisu ya ji a risalatahu Allah ya sa inda ya ka manzanci fala ya a risalatu wal buta illa fi nafsil qudusiyya Allah zai ba da amince ga rayuwa mai tsalki yaka ba zan wa rasulullahi sannan shi mutum bai cewa sun da dukiya sa da hisabi bai neman ta akwai wani malami daga cikin magabata su gano sauri an ga ce malam kana kasuwanci yace i eh. shi ba ganin kasuwancin ga zai kusantar da duniya sai to kasuwanci mai in ya kusa zai yi duniya to yanayi min kariya ga ita kuma dan kasuwa gada na kai yana kusa sai ga duniya kuma yana min kariya ga ita a gara abin da ya kanihi abin da ya nihi shi ne in ya zan bai kasuwancin to dole sai ya zuwa wajen garakin wasu na ina nema a ɗabar kuma ga haidar gahi malami amma in kana malami kana da 'yan kasuwar da aza kana yi gwargwado akwai lokacin ba da karatu akwai lokacin zuwa kaɗan nema abinci to wani sai shi ma kariya daga walakancin mutane wannan shi yasa da yawa daga cikin malamai girman su ya haɗu sanadiyar mi, sanadiyar ana ganin wato ba iya ana ganin su kuma suna zuwa roƙo gidan wasu a to malami ya buga mai kuɗi shi zuwa allah zakarin zakarin suwa wani ka amince da mu kaga an samu matsala amma in malamin yana da hanyoyin da yake samu arziki ne kaga bai kula bai kula da wannan Allah ka ba mu ikon gane yace wa ibn Abbas wa Imran bin Husayn radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce itla'atu fil jannati nalika aljanna fara'aytu akthara ahliha alfuqara sai daga mafi yawancin mutanen aljanna talakawa ne wa tsala'atu fi nar ko na leƙa wuta fara'aitu aksaru ahlaha an-nisa sai daga mafi yawancin waɗanda a wuta mata ne muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi min riwayat ibn abbas daga riwaya abdullah ibn abbas wa rawahu al-bukhari aidan min riwayat imran bin husayn imam bukhari ya rawaito daga riwaya imran bin husayn Allah ya kara masa yadda wannan hadisi shi manzo Allah ya ce da yalle ka azan sai ga sun kaga akwai matsala ke to ina masu kuɗi suke sai eh, an leƙa ma ranka kana ina kaga akwai matsala ke sanan da ya leƙa wasu sai ga mata sun yawa shine wata mata ce ya rasulullah to mu saboda mi sai saboda awa guda biyu na farko ga butulci sannan na biyu ga sun kasance abubuwa sun ɗauke abubuwan kayan awa sun ɗauki hankali sai ga mace kana iya mata alheri tsawon shekaru masu yawa rana guda an kai mata bayan cewa wallahi bata ga umarnin ka ba ka da umarni to wannan yana daga cikin abin da kai su wuta sannan akwai azhabu wa za'afaran zinari da kuma kayan rini rinnun kaya kayan kawar duniya sun ɗauki mata zuwa abinda ka wahal da mata shine mafi yawanci zuwa wajen bokaye ya zai a samu miji duk abin da ya samu ya kawo mata kaga duniya ta shiga ke to saboda ka mata suna da yawa cikin wuta amma dai fatan mu matan ba su ke sha muna roƙon Allah kada ya sa matan mu suna ciki da uwayen mu da kakannin mu amma mafi yawanci gaskiya mata abin da ka halaka su kana ganin yanzu ko bokaye bayyana wala mata sun yawa unguwan mu ayi wasu bokaye ga mata muka fara labari wallahi malam saboda suna yawan samun labari irin wa'annan mutane saboda kai ba kada labari in ta yi ba kowa ba ta faɗa ma ba ta faɗa ma mina suke ciki don kai ba ka zuwa ka saurara bi suka bi suka tsannawa saboda shi yasa mata suna da haɗari kwarai da gaske bokaye na yawan samun sa'a kuma mafi yawanci su mata suna zuwa ido ruhena duk wanda haka ta tafi ido ruhena ta zuwa ita abuna wanda ya shawata ta shekara wa shekaru ta to suna neman ya za a yi sai a ce ai wannan abu mai sauki na ba sai a ce akwai ta tuhunan da matsala iri kaza iri kaza wata goyi taki kuma an wuce wurin shi haka nan Allah ya tsawo yace wa an usama ibn zaid radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil janna manzo Allah yace na tsaya kofa aljanna yace sai ni leka ciki fa kana amatu man dakhalaha almasakin sai daga mafi yawancin majority waɗanda a suka shige ta don miskinai na wa ashabul jaddi ma'abuta wadata mahabusun kuma ta an tsare su ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar yace sai dai su ko ƴan wuta an ai ummi an ce a wuce da su wuta ga talakawa suna aljanna su ko masu kuɗi waɗanda adda imani su ko kuma ta an tsare su dan duk mai kuɗin da an ka to caji guda an ka iske mushriki na a wuce da shi da ba a komai cikin dukiya a'a masu kuɗi musulmi na aka magana waɗanda suna za a tsare a musu tambayoyi musulmi na ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka amma abin da ya sai kuɗin ga da ya tara masu yawa suna aka taimai bincike a kawai yanzu mutum ya rasu ya bar gida 500 gida gida 500 haka sun yawa me yasa cikin su ba da gidan marayu ya ba da wasu a gidan marayu da su wasu ya bashe su islamiyoyi makarantun ne wasu ya bashe su masallatai wasu ya bashe su gidan wakafi hubusi ina za a ce ga gidanan ya ba su a dinga sa marayu da suka rasa uwayen sai wasu zai yarba su haka ko gida ɗari ya riƙe makai ne ai kaga akwai akwai abin amma a ce mutum ya tara makai ne abubuwan ya yi tariya ya tariya har ya mutu ya mutu shi na yace alhazzu sura hadisi guda wal ya ce alhazzu wal gina rabo da kuma wadata wa qad sabaqa bayanu hadisi bayan fi bayu fadl dha'afat wannan hadisi bayanin shi ya gabata a cikin bayan falalat wato mutane masu rauni wa ana bi hurata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace asdaqu kalimatin ha sha'irun yace mafi gaskiyar magana wanda wani mawaki ya faɗa kalimatu labid kalmar da labid ya faɗa ɗaya daga cikin mawaka yace ala kullu shay'in ma khala Allah Ya yace ala fa sawara kullu shay'in duk wani abu ma khala wanda babu Allah ciki batil wani abu batacce na duk abin da babu Allah ciki wani abu batacce na kina shi dan adam rayuwa ce babu inda babu inda zai abin da babu Allah ciki inna salati wa nufuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ba mu ikon ganewa saboda ka yan uwa musulmi bayan haka kuma dukiya tana amfani wurare da fanda dukiya tana kashe wuta wata wuta in ta taso dukiya ta kashe ta sannan wasu al'amura na addini ba su babu dukiya sannan bayan haka na dukiya tana kure mutum walakancin mutane sannan bayan haka na dukiya tana ba mutum samun makullin shiga aljanna amma mutum ya samu ta hanyar da kyau samun jiki ya samu ta hanyar da kyau kuma manzon Allah ya ce ni'mal malus salih li rajulus salih magana dukiya ta kware ga mutumin kirki sannan baya kana dukiya saboda mahimmancinta aka ce ka a almubazarancinta eh Allah ya baka isa kada ka dinga almubazarancinta ka ce kana watsan kuɗi ga 'yan dambe ko 'yan kokowa akwai wani da ya samu kuɗi miliyan biyu ba su a kawo mai jararren zakuna guda biyu kewa miliyan biyu ya ba su a ce a kawo mai masu horosar zakoki a samu mai ɗiyan zaki guda biyu ya toye kiyon su miliyan biyu ba su in yi gina mi zai da shi lahi wata eh ya ce min wallahi malam ka gane da kiyan maciji nake irin macijin ga mai haɗe abin me Mesa. ce yanzu aka ce duk sati ce inda yake da saukin kiwo ya ce da an jihwa mai akuya yankewa ɗaya kai a jihwa mai sai ya so ya kama sai ya haɗe ya kuma ya kwanci ne kuma bai sake neman wani abinci sai bayan sati guda da shi a ɗan kiwo ne ya shiga yana da baranjin da ya ka nan gida ne yawa macijin wurin kwanci maciji wallahi eh haka ɗai saboda isa duk sati sai an yanke mai akuya a jefa mai ya ja ta ya haɗe sai ce kwanci ne kuma sai bayan sati guda ya kuma nema wani abinci ya ce mini ya ba da miliyan biyu a kawo mai ɗiyan zafura guda biyu ya kiyon ran ka ba ni gan nake so biya fa'ida wanga eh eh eh lakoki <laughs> wasu saboda ita ɗaya na gaɗin su to shawar rayuwar duniya mai an hana abin da bai da fa'ida gare ku mai da baka kiyon shanun su ka ce ka so shanun turawa ka so ka kiyon su su za ka umarar eh eh suna da madara amma kiyon ki mai amfani ne saboda Allah eh kawo kwarai ku sai ku to kuma shi ke da kaga wanda ta gidan ya kalla kaga ya ɗebe Allah ya tsawo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wani mutum na wani mutum na mutu tare da shi